bai yiwuwa a ce wai dan ana nan ana kawo hari a ukraine aka ce eh, sauran kasashen da suke kewayen niger aka kara kudin gazuwal saboda shine za a kara mun kudi kuma ba mu gamsu ba bai yiwuwa a ce wai dan wannan kungiya da ake ke mishi def yana cikin matsaloli ya dauki bashi wajen wurare da yawa kamar wajen soraj ma sun dauki bashi sai a ke muna a talakawa ne za su biya talakawa bai kamata ba su biya ba in ba hidda cadar rayuwar nan bai kamata ba a ce kuma za a kara wani abu bisan su ba kuma ba za mu yarda da su ba ga mulkin kama karya kenan abinda suka dama suke yi ba wai cikin tahiyar demokrasiya ba wadannan irin mataki ba haka ake dauka su ba ya kamata a yi jawabi 'yan kasa a kasauta musu masaloli da eh, kasan yake ciki amma ba hakan gane bin sa a sako waɗannan irin matakai kudin ba wani lissayi aka yi ha da a kara kudin ba aka ce a za a kai shi wurin farasi na benin kuma benin da niger ba daidai ba ne ba mun muna da karanjin muna hiddo shi kuma muna taka shi don bai kamata ba a ce wai mu duka mu samu farashi guda wannan gazuwal da aka kara kamar eh, in ka shiga transport kudin transport ya karu kamar an dauko shinkafa shinkafa mota da ya dauko shi ai gazuwal ya yi kyada ko shi mai kasuwa ba zai kawo eh, abin ne ya sai da dan ya hadi a'a dan ya samu umfani ne bisa shi don talakawa ne za su biya ba wanne zai biya wannan abu talakawa ne bisa talakawa aka kara kudin nan mu a wajen mu eh, mutane su zo su zamna bisa tebur a tattaunawa bisa matsalolin kasa abin yana da kyau ai ba dan ya yi jawabi zai hada muna hakan gane zai yi hakan gane zai yi zai sa mu mu gano mu ma lissahi muke yi tun yaushe muke gugurmawa kuma ba mun bari ba ba mu hasa ba wannan gugurmawa muka ce wannan abu da shugaban kasa ya hwaji ba mu yarda da shi ba ba mu gamsu da su ba ba za mu eh, daina gwagwarmawa ba ne don shugaban kasa ya kira mu muka tattauna bisa wannan abu abinda suke nan ga nan ba daidai ba ne ba za mu yarda da shi ba kasashe akwai bambanci cikin kasashen yau in kun diba a Nigeria farashi na essence ba dai ba ne da farashin na essence na Niger. Dok mu ma muna da gazuwan. Kin sa kai mana karin bayani game da me kuka tattauna da shugaban kasa me ya bayyana muku game da wannan lamari da ke cigaba da haifar da cece a Niger na karin kuɗin man diesel. Eto eh, alhamdulillah Malam Gazali na gode maka da kai mana wannan tambaya. Lalle eh, shugaban kasa ya gayyace mu fadarsa. da hukumar sun ba bisa kan ne amma da yake ya taɓa gayyatar mu a wani lokaci kuma wani kusan misalin guda biyu sai muka ce to kenan ba laihi ai mu muna cikin aƙida na wanda in aka gayyace su za su je su saurari abin da ya sa aka su shi amu har muka ba da haɗin kai muka tafi yanzu da muka tafi a can eh, fada shugaban ƙasa muka yi hira da shi ya kwatanta mana abin da yasa yake neman mu domin ya ba mu bayani shi da kansa bisa kan abin da yasa gwamnati ya ɗauki matakin ƙarin kuɗin man gas a kwakwan satin da yake na yana ya so ya ba mu bayanin cewa ga hujjoji a nashi gani wanda ya zamanto suka sa gwamnati ya gaba wata dubara sai da haka muka sauran kashe kunne muna sauran shi ya yi maganganu ya yi kusan ya awa kusan rabin awa yana yi yana ya kan wannan ya kan wancan muna saurari lokacin da duka ya kare mun shi abin da ya faɗi mun shi abin da an manufa kuma mun shi abin da yake so to muka ce yanzu mun sha amma cikin maganganun da ya yi akwai tambayoyi kuma akwai eh, neman karin haske aka ba da dama mutane masu son magana suka ɗauki magana kowa suka yi tambayi suka waɗansu tambayi suka yi tambayi masu manasu maganganu suka yi kuma ni kan kaina na yi magana na yi magana na yi magana saboda ni magana abu zance ne wanda na sani na san shi dangadan na san wannan magana eh, yau da shekara kusan in ce talatin da wannan abin da ya shahi eh, harkar man fetur da yadda ake tsaye da kudinsa da yadda eh, ake yin komi a kansa a matsayina na kungiya eh dan kungiya wanda take kokowa garkuwa don mabukata to mun yi wannan magana kuma zamanin shugaban Muhammadu tasha da muka kai wannan koke-koke na mutane lokacin da kuɗin mai suka karu suka hanfare muka ce to ya kamata kuma nan ma mun zauna mun yi wajen kusan watanni muna yi da su a wannan lokacin na mu gane mu juna kuma mu kawo hujjoji mu shika nasu mu kawo namu shika nasu har aka samu aka samu daidaito aka tsaye da takarda kuma aka aiki shi kuma abin da to wannan cikin wannan neman wannan hanya na gyaran huska zuwa ga matsalar man fetur da take iya ta zo a kowane lokaci a cikin tafiya tunda man fetur ya shiga cikin rayuwarmu dole ne a samu man fetur don motocin mu su tafiya dole don kamfunan su aiki dole ne don manoma in ce masu unhani da moto pump su masu samun shi kenan dai kai cikin kowane hali ana buƙatar eh, mai man gas ko man fetur da za a ci gaba wanda zai taimakawa ko da ma nijelek mai yin makamashi ita ma tana bukatar shi domin ta sarrafa shi ta yi makamashi da shi to kenan ba dan karamin magana bane da ya kamata a yi wasa da ita dan haka muka sa kan cewa <coughs> wajibi ne mu taimaka ma kasanmu a samu hanya ta gari wadda gaba da dama a fuskanci wannan tunda Allah ya samu na da arzikin mai a cikin kasanmu cikin ma'adanai namu muka kawo shawarwari a wannan lokaci na gari zuwa ga tsohon gwamnati tsohon zamani na tsohon shugaban kasa Muhammadu Tanja na hanyar da ya kamata a bi domin mu yi kanmu garkuwa na rigakafi to akan wannan hanyar garkuwa nan ne aka ce ayi nijar mu bido abokan hudda mu hiddo mu mu sarrafa shi kuma mu yi da kanmu mu yi kanmu ta mu matata daidai gwagwadon bukatar mu dama mu bukatar mu ta kai ma eh, eh, ganga ganga dubu goma ba ta wuce dubu goma ba amma kuma aka ce kamfanin ba iya yin da matata ta dubu goma sai dai ta dubu ashirin karamata karamata dubu ashirin muka ce to muna son amma dubu ashirin ne aka kai su ga ini sun yi muna yawa muna amma tun ya riga an saka bashi ana isa samun makwabta masu bukata to tunda an ka kafa wannan akwai niyyar cewa ana saida makwabta ka fahimta mhm. to yanzu mun zo mun yi kwanan shekara goma ana gwamnati ya tsaye da kuɗin man fetur bai sake su ba ko ya hau ko bai hau ba a kasashen duniya gwamnati ya ce saboda wani dalili saboda bukatar da yake da na ya samu kuɗi zunzurutu ta hanyar man fetur ya tsaye da kuɗin man fetur shekara goma ana tsaye da su ba sake ba ko ya hau ko ya rage ba mu ba sani tunda mu ba abin da yake faruwa waje dai sai mu samu labari amma nan na cikin gida ne su suka daga shi ka ta fahimta kenan mu abin kuɗin mai in ya hau in ya sauka kasashen duniya bai shahe mu ba ga bukatar mu tana cikin gida yanzu abin da yake faruwa sai suka ce to yanzu ga shi rikici ya ta ce an dauki matakai na mu tunda man fetur a uwa duniya akwai matsalar shi shi ya kawo ma haɓaka kuɗin shi da da an kai ciwon gas ciwon covid ai man fetur kowa bai so ma ai ya komo ganga eh dolar ashirin amma ba a rage kuɗin mu ba na Nijar mu mun ka ci gaba da sayen shi kamar ba kamar bai hado ba a duniya yanzu to Allah ya kawo kuma wanga kicin ya kawo ya sa ya haɓaka sai wurin kasashen duniya akwai matsala shi kuma sai sa kuɗi sun karu mu hawaye da gida ne mu to yanzu sai suka ce a ah, ai tun da na kewaye gare mu duk kuɗin su ko ina ya haɓaka kenan mu ma ya kamata su diba su gani su ƙara kuɗin namu na nan ga don saboda dalilin cewa mutanen da ke kewaye da mu ai su ma suna zuwa nan Nijar suna saye saboda kar su zo su kwashe shi da arha eh, eh, su tai da shi har shi kai inda eh, ɗaukar shi da arha tunda suna buƙatar shi da yawa dama ba da yawa bane namu in su gaba ɗaya sun jibgo mana suna buƙatar shi kenan ana iske mu za mu ma rasawa har ya kai mu samu ma karamcin shi ko kuma mu samu ma rishin shi to sai suka ce saboda wannan dalili ne su suka ce ai za su karin kuɗi wanda ga sa ko su sun zo ba za su ci a mutai nijar mu sauran yaya sai suka gaka ba ita ce hanya gari sai suka ce to yanzu in suka haka nan zai ba su dama kenan an ci kamar an ci wata riba ce amma wadda ba ta da hujja eh, kamar irin wadda an ka saba dama ana tsaye da kuɗin man fetur ga wadda hali ya kasuwa ya kama wadda halin ya kama muna to mu wadda ya kama muna bai sake ba ita saura su dama mu ne tsakanin mu ne a fatso shi da cikin ƙasa a kawo su sarrafa su ba mu mu sha to kenan ba so shi waje balle a ce ai muna lisahin kuɗin waje ka fahimta yanzu matsalar da take suka ce a ah, to ga shigo gari suka yi na ƙasar waje su zo su sayi na nan ga shi an mawarin suke cewa in sun zo nan sun sai kenan za su ɗauka shi sai su kai inda mu za mu rasa shi to wannan ne a dalilin su na cewa ba wai lisahin kuɗin yadda ya kama mana bane a'a lisayin ya da makwabta suke sai da shi ne an ce to mu mai da shi da namu da makwabta kamar su sai suka ce sun yi haka nan kaga shi an halin lisayin babu wancan lisayin irin na da wanda za a ce ah, mun so shi kaza mun sa kaza ya kama mana kaza sai aka ce a ah, benin yana eh, dala talatin da eh, yana talatin da me ake ce mashi da goma sha hudu ɗari da talatin da goma sha hudu si eh, san sosan tweet yanzu suka ce ai yanzu na nan ga nan ga muku muna sai da shi ɗari da da ashirin ko in ce dari da dala bakwai da yan tamomi kenan da namu da nasu akwai bambanci sai suka ce to yanzu mu mai da kuɗin mu kamar kuɗin benin kwamsa masu yi hitowa da benin su sayi na ga hujjar cewa akwai arhan nijar ba za su zowa wajen saboda wannan dalili kuma wanda ga tsohuwa nan saboda sun zo kasuwancin zo ya kawo mana kayayyaki su ma in sun zo sun raba sun saye ba za su ci sun saye shi ba sun ci riba akan sun zo nan sun same shi da sauki su koma da shi da in sun yi lisan kasuwancin su da can zauke nan ga da kuɗin su ne suke lisai ba da kuɗin mu na Nijar kenan nan in sun zo nan ga Nijar man kuɗin man fetur da ake basu na su saye su koma yana lisai kuɗin can ne ba na nan gaba kenan ya kamata su mai da kuɗin mu namu na nan ga su mai da shi kamar nasu wanda kai dan kai doban da ya kamata a ce kai irin wannan unwani na cewa ka zo ka same shi daga husa da sauki to baka same shi ba tunda ba mu ma mun mai da kuɗin mu kamar wannan naku suke misali president a matsayin ku na kungiyoyi masu yake mm. tsadar rayuwa waɗannan wannan nazari da su magabata suka yi na hanyar da za su yi na mafita ga Nijar shawo kan matsalar da hana mu karmajeni karancin mai da kuma ku irin tunanin sai shawarwar wanda suka bada wacce fahimta kuka musu kun amince da su ko kuna da suna bukata gyara yo ai shine da suka kawo wannan zantuttuka suka kwatanta wannan ne a hujjojinsu sai muka fara ce musu to ai ya kamata a ce mu ma da kanmu mun ji nauyi ko mun ji kunya mu Nijar shekara nawa mun kai muna zuwa Najeriya kullum muna zuwa can mu sai mai mu sayo shi mu sha can mu ciko shi mu komo da shi nan gida saboda dalilin yana da aka can yanzu mu dan lokaci ya zo da dan hali ya zo a ce dan dan abu dan ya zo a ce mu ba mu yarda su su zo su sha mai namu nan gida dan namu ya kama muna ya zan aka gare mu bisa gare su tunda mu nan ga ai gida na muka yi shi ba sayowa na muka da wani namu ne muka huddo muka sarrafa shi kuma muna sa ran cewa kuɗin da ma muka sa shi a lokacin da aka sashi mun ci gaba da kokowa cewa yayi tsada to amma sai kuna ga Najeriya tana da yawa ne in ta zo ta sai za ta iya sai mana ma ba iyo ba iyo in za ta shine yace shine nace to anan za a dauka mataki tunda matakin da gwamnati ya dauka na farko sai ce yanzu ya daina saidawa waje kenan mun ba mu yarda an ba an hana a dauka a kai kasar waje a saida wannan mataki ne ai to in ga hana kenan babu sai dai in ba mutun ya taho nan ba ko shi kuma in ya ta wani a iska ya zo da mota ne ya je station a saida mashi kamar wanda mun ta kasashen su muke zuwa mu ta samu na ba ai muna bara bara ba ko bambanci ba eh mu ko in sun zo nan ga sai su yi unhani mana tunda ai ta duniya ai ba bani ba ni in baka ta to yanzu in mun ce mun hana musu haka nan to gobe ba mu jin kunya mu mu tai wajen su mu ce mu mu yi wanda wata a can garin su don muka ce gwamnati bai kamata ma yana irin wannan kalamu ba a yi daga murya a shi ka fahimta na ɗaya kenan na biyu muka ce wagga hujja da kuka ce kun kara saboda dalilin cewa kuɗin nan da za ku samu ga irin yadda kuke ganin za ku unhwani da su zuwa ga eh, tallahi ga makamashi ga tallahi ga kuɗin gas wanga eh, iskan iskan gas na jirki eh, ko na wanda da mutane suke unhwani da shi kuma da sauran waɗansu abubuwan da kuke son ku ce wannan kuma ai ba da hujja tunda iskan gas yadda ake so shi a yanzu nan abun da yake haddasa musu tsada malam gazali ita wannan gidan mai namu sondep abinda take da ma masu da shi cikin cikin eh, butali butali dala ɗari uku da ashirin su ne an sai da musu sai an kai wata mafiya a lokacin da an kai tsarin a tsaye da kuɗin shi sai waɗansu ƴan mafiya suka sa suka ce ko da yake sony dab za ta da shi ɗari uku ɗari uku ashirin tukunyar eh, eh, tukunyar ta mai nauyin kilo goma sha biyu da rabi sai aka ce amma duk da haka nan su wurin sai da matalakawa sai sun kai wani tsari na cutar talakawa wanda an ka kara kuɗi kuɗi sai riba ana sai da shi soniya tana sai da shi ɗari uku da lashin amma su sai aka yi musu hanyar su sai da ɗari bakwai da hamsin ga talaka kuma eh, sai da ɗari bakwai da hamsin ɗin ma ba su tsaya nan ba sai su yi kakawa tun da sun ga mutane sun zan kamar shanun tatsa sun zan tunkiya kawai shi kenan suka ce suna ta kara yanzu haka nan garin ga nan garin ga zali gidan kullum ana tsayin gas daga jikka hudu sai hudu da rabi sai jikka bai wani bi har ma jikka shida daga gangan suka ce babu sai ce sai jikka shida duk yau da ce yau shi abin da ka sai 320 za ka ce wa kai kai da ba kai kai noma shi ba ba kai ka sarrafa shi ba ba kai ka so shi ka kashi ba ka dauka ɗaya daga inda kake dauko shi ga sun da ka kai cikin tukunya ka sai da mutane ka ce kai za ka samu jikka hudu ko ko 300 ko 500 na riba wanda ake baka to in yi fusha sai muka ce mai shugaban kasa cikin wannan muhawarar da muka yi nan ma a tsaya a zamna adiba wannan tallahin da ake cewa ga yau tsadar gas ba saboda eh, ana yin tallahi ne ba saboda an tsarin yaudarar talaka ne ita wannan ne da take sayowa da waje ko nawa ta sayo shi ta kawo ba an ce mata kar ta wuce 320 kenan in akwai tallahi lokacin nan ne za a ce an sayo da yawa waje eh ya yi tsada ya wuce wa da sauransu take sai da shi uku. to in ya kamo a masu shikabi ko shikabi da hamsin ko ɗari ko ɗari biyar ma kenan su dai hawaye da an ce sada ɗari ku in an so ɗari biyar an ce sada ɗari ku da ashirin kenan kamar kayi hasaran ma eh, misalin shikka ko to wannan shikka ne ya kamata a ce a wannan lokaci ne ya kamata a ba ita wannan gidan gidan sonidep gidan mai tallahin eh, hasarar da ta yi don abin ya komo da dai ga abin da sai da iskan gas amma su waɗanda masu sai da gas din wanda bayan sun sayar da sun suna wanga ƙari na zalunci na cuta zuwa ga talaka gwamnati ne ya kamata ya ɗauki matakan kulawa da su ya hana musu kuma duk wanda bai yin abin da ake so a hana mai sana'a kuma dole bane ka shiga sana'a da ba in baka ci ba kana yi kana ga kamar gwamnati ta yi sakaci ne ta yi sakaci nan ta yi sakaci kuma na hanya ce ta hauta cikin wannan matsala to amma matsala ba ga gaza ba kai za a ci an kasuwa da suke wannan matsala kuma gwamnati bace ina zuwa ai zancen gas aka kawo cewa an kai wannan karin da an kai an yi shi ne dan ai tallahi gas to kenan ya yi shi da ai tallahi gas gas din yadda matsalar shi take gashi wata take ka a wuce gona da iri kenan bai kai ba a ce ai wani tallahi bisa azalumai mai yaudara wanda abin da sun kai bai da wata nasaba da kishin kasa ko da kukan kasa ka fahimta to yanzu shine muka ce wannan na ɗaya na biyu suka ce akwai ana son ayi gudun watan wannan gidan zai samu matsala so ni dai tana da bashi da yawa kamfanin na da bashi da yawa eh, wanda wanda bai bayan saboda abin ya mishi nawa ya mai nauyi muka ce to menene hujjar nauyi a mun ba kaza bai biya mu ba mun ba wani kaza bai biya mu ba yo in bai biya ku ba sai ku wajen talaka ku ce ku kwato gare su in bai biya ku ba kamata ya a mace mashi wuya shi biya an ce gwamnati ne bai biya tunda an kai maso zaba a biya ba an ba so zaba a biya ba an ba wani abu can inda yace a bada an bada kuma a biya ba to kenan ba daidai bane ba a ce bashin da mutane sun ka dauka sun kai cika jiya su kuma a ce ba a kibiyan shi sai yanzu a zo a ce da talaka za a komowa a ce a matso su tunda in ma sun ce yanzu kamar muna sai da eh, abin nan me ake ce mashi eh, misali aka ce hmm. aka ce abin nan wajen litar wajen kamar miliyan hamsin ne da abin da ake sai da normal ba tare da an samu wanga kicin ba kamar miliyan ashirin da uku ne ake sai yanzu ko da wanga rikici ya samu na bukata ta zo sai aka gani ne kwani tashi kwani tashi bukatar mai ta kai miliyan hamsin saboda dalilin bukata su akwai da ciki da waje to sai aka cikin da ake wadi ma eh wajen babu na waje tunda an hana kai waje sai wai mutanen da in sun taho da motocin waje sun shigo na nanga su ne kara bukata tunda in sun taho sai su zo kamar vid su zo su cika na nanga in za su koma gida su koma da shi suna da wannan yanci suna da kuma wannan yanci kana hana musu to yanzu wannan ai bai kamata bai zan hujja to yanzu da gwamnati ya ce ya bi ta wannan hujja dan ya ƙara kuɗi domin ya samu ta hanyar su tun da su suna buƙatar wajen miliyan 27 ga wanda an kai lisai kenan suna yan ai ƙarin su an ƙara musu kuma an ƙara waɗanda masu miliyan 23 eh tun da kenan ba ya ce an ƙara musu su dai a ce in ka zo station sai an tambaye kai na ina ne da Allah da bai na yiwa ba yiwa ba a ce kuma ba in mota na lamba lamba lamba wata ƙasa ba za a saida mata ba tunda baya cikin wannan muna cikin sediyawo muna cikin imuwa muna cikin kasashe abu da yawa da dalilai wanda suka hada mu mhm. wanda ga ba a cewa mu yanzu ba mu iya yawo da motocin mu mutai Najeriya ko mutai wani gari ko ko dan ka zo na a ce ba a saida maka mai in yazo da aha yanzu duk inda ka tai ba aha ce yanzu in ka tashi yanzu ka tai garin da ada sanyi sai ka sa climatizer ko ku ci haka tunda kai ka taho ka hito daga Afirka mai zahi ka taho gari za mai sanyi sai ka biya kuɗin wannan sanyi tunda kana jin sanyi yanzu ya zama maka ya zama kyauta haba shi ma wannan lisai babu shi shi ma muka wace shi muka ce kuɗin nan in ma abin ya zan dole sai an yi shi to wannan kuɗin bai kamata ba gwamnati ce ga inda zai sasu wannan wurin da ce zai sasu wannan yaudara ce amma in yace kuɗi ne ga su za a samu su in an same su a yi shawara abin da za a yi da sunan umarnin al'umma kenan ba ya sarar ba kamar yanzu an ce an same su an ce yanzu nyamai gashi an ce ana son a yi zaiwa class amfani kenan ya zaman to an yi kalasoshi ko ina masu kyau ya ɗiyan mutane a sa ɗiyan kowa ne za a sa kenan wannan kuɗi an same su in an ce na an kasa su ai ba a sarar ba amma in an ce an sa su kawai cikin wani asusu wanda kullum wani na iya zuwa shi takarda ya hudu ya abin da yake so kuma da baya a ce na kuɗin a ce sun bi iska tun da yawa a shekara goma an kai ana kwasa kuɗin gas kuɗin man fetur wa ya san yadda suke wani ya san ko nawa an ka samu da an kai da akwai lokacin da kuɗin mai ya kwaɗe in ana saida shi ƙasar waje daga dala 30 35 zuwa 40 an yi shekaru ana saida shi haka nan kenan duk lokacin da ake yin shi a wannan lokaci kenan a uwa duniya mai kuɗin shi sun faɗi in ka so shi da waje ka da riba to amma sai Nijar mun ka ki sakewa mun ka zauna haka nan mun ka ci gaba da sai da shi ɗari da dala takwas ɗari da dala da dala dala takwas ba tamman yasa kana gane abin da nake to kenan gwamnatin da ya wannan wannan wannan akida yana zuwa yanzu kuma yanzu mutane a ah, saboda kaza yanzu zai wato lokacin da abin yayi tsada ya ci gaba da samun riba da kyau yanzu yayi yanzu eh yanzu kamar yanzu abin da ake ciki yanzu man fetur uwa duniya in ka ce za ka sayo shi ka kawo shi nan kamar yanzu mu in Nijar inda ba mu da rafineri da mun kai wanda mutane sun ka ce bai kamata a yi ta ba eh bai kamata a yi ta ba hauka ce wauta ce babu abin da ba su faɗi ba su dai mutanen ga kuma yanzu sun gani yau ashe wannan shine a dogon cinkaye da ya sa yau gashi albarka duniya na da matsalar mai mu mu da shi tunda dama yanzu kamar in ka dauki wannan eh, capacity din mu wannan NPC wannan abinda muke yi kullun ta ini muna iya tatsowa cikin kasa ganga dubu ɗari kuma muna ganga dubu ɗari wanda muka iya mu kai su inda muke so to da yake muna da matsala eh, me ake ce mashi bututu sai zamanto ganga dubu ishirin ɗaya ne muke iya da wanda muka iya kai su a sarrafa a yi unwani da shi a cikin yanzu kenan kullum yau tun shekarar nan goma da suka wuce inda an so inda an yi wannan bututun da mun kai shawara a yi wannan zamani inda ba su kakar ba da tun 2014 muna da shi an kai ta shayi a indo ina a indo ina a sai dai ba sai yanzu an an kai tsaye da magana da yanzu a fara yi ka fahimta to yanzu tunda duka wannan tarihi ne nake faɗa maka dan mutane su gane kan gadon magana da kuma mutane da kake gani mu sun zalunce mu ni da nake magana nan sun zalunce mu da kan cewa mu ne muka yi shawara na a ɗauki wannan hanya na hujjo man fetur namu na kanmu don mu samu sauki gama da ana so shi venezuela muna sai da shi la tamanin da dala goma sha shida muna sai da shi a lokacin ana sai da shi nijar kanan muka ga ya kamata nijar mu hiddo namu da musa mu sa ran cewa ko ana sai da muna dala hamsin kulla sittin an ka hudo namu an ka kisa da mana shi kasa ga wani an ka taba zo shi ya so shi Venezuela shekara goma ana mako yana kuma mutanen gari suka ce ba mai bane iska ne ruwa ne su ne kuma yanzu ka gano ashe nan ne tsoka tafi nan ne tsoka nan ne kason yake ai wannan kason shi ya taimaka ma Niger shekara da duk da ciki ko da an ka fara wannan magana ai kasafi na kudin kasa a wannan zamani na Tanja bai wuce kasa miliyar miliyar 600 eh, ba zuwa 700 amma yanzu da an kai mun ka samu wannan man fetur ta hanyar shi ya nuna ma duniya muna iya mu dauki bashi a ban bashi tun da dama bashi ba a ba sai wanda ka iya biya mu saboda wannan dalili mun samu dama su yan cana da yake su ne suke bisa kan bakin tukunyar sun san ke muna iya biya su sun yi su ban bashi har ya kai yanzu yau kasafi ne kudin kasa na Niger yau miliyar dubu uku yake miliyar fa nake faɗa maka dubu uku miliyan dubu eh to biliyon kenan kaga ya zan biliyon uku kenan ko to kenan an yi kokari kuma hange ne yasa an kai shi yanzu ne sai da president daga ƙarshe kun tattauna sun faɗi kun faɗi wata shawara ku ba su wadda ita ce mafita wadda a yau ita ce kamar su yi amfani da ita idan suna so shawara wadda an mai huta shine wannan decision in ma ba ta yi ba kyawanta a sake ta a soke ta kawai ba a yi ta ba ni eh, a soke ta kawai a yi kawai ba a yi ta ba a komo a zamna a diba a gani wace hanya za a ɗauka bi in kuma ma suka ce ba su sake ba a aje sun ki sakewa kuɗin da za su hutuwa inda aka son a sa kuɗin nan bai kamata ka ina ya sa kamata a yi wani asusun da za a unwani da sunan abin da zai unwani jama'a wanda zai zama to a ce ga su wannan kuɗin za a sa su ko cikin gidan likita ko kuma cikin gidan eh, lakwal eh, lakwal da za a gina ko wani abin da zai sama al'umma unwani kuma kowa na gani a ƙasa kowa ya shaida kenan an samo ko da ma kai kayar an amshi kuɗin gare ka to sai a komo bisa lisahi na biyu shine waɗanga mutane 'yan kasuwa wanda sun ce sun sai man fetur an ƙara kuɗi da suke ƙarin kuɗin hauka na rashin gaskiya tun da yau mai mota ko da kana ɗauko talam ka ta ɗauki ton 40 ko 50 a iske in ka ɗauki ton 40 ko 50 kana shan mai litir dubu kamin ka kawo shi kenan mil litir ko to in an ƙara cikin mil litir wani ƙarin da an kai duka duka kenan in ka sha mil litir ka sha litir dubu kenan ƙarin da an kai ma ya kama jikka 130 na sefa to shi ka ɗari da talatin ka ɗauko ton hamsin kenan kamata na yi wannan shi ka ɗari talatin a raba su bisa kan ton hamsin a ga nawa sun kama kaga sai ka iske shi ka biyu kenan da yan tamomi ko aka samu kari ya kari kenan in ma zai kara kuɗin ton ɗauka shi shi mai mota bai kamata bai wuce shikka biyu da wannan tamma amma sai ka ga yanzu sun yi gudu sun ce ai sai shikka biyar ko shikka hamsin in yana ɗauko shikka arba'in da biyar sai ya ce sai shikka hamsin ko shikka hamsin da biyar kamar da ka gani yanzu mutane ga sunan masu sai da abubuwa sun ce ah, ai an kawo kudin mota jigila da nan zuwa doso da ɗari biyar ne yanzu sun ce sai ɗari sai jika uku jika uku kenan kamar sun ƙara ɗari akan kowane fasinja yau in ka ƙara ɗari akan kowane fasinja me ku shakka tunda mutanen da kake dauka ka tai da su kai su wannan gari ka tai ka idan na gane da president ku da gwamnatin da yan kasuwa duka ya kamata kowa a sa ido a diba a gani in ma abin ya tabbata ya tabbata to ya kamata a ce to yanzu ƙarin nan kai ya wuce gona da iri kai ya wuce gona da iri kamar da wata shekara an ka ƙara tamma shidda yan taksi suka ce a yanzu kuɗin taksi ya koma sai sun ƙara dala goma kawai da daga dala talatin sai an koma arba'in sai ko su ta koma dala arba'in ka gane ko kenan man ƙarin bai wuce tamma wi bai ga kursu akan kowane fasinja za ka ɗaukar sunan kursu guda ta kama tamma ma biyu tamma shida to sai suka ce a ai su ko dala biyu ba su amsa tunda ba su da canji sai suka ce sai dai a yi talla arba'in eh suka mai da shi arba'in gaba da kenan yan gali sai wannan arba'in inda su kara kenan kamin su kai inda suke iya karin dala goma sai an iska mai ya kai karin ya wuce inta to kaga su ko sai su kai shi a wannan zamani da an kai karin mai iska kaka to nan kuke so a yi to nan ma shi ya kamata a ce gwamnati wanda ya zaman to yana duka in ana shawara a zo a zamna a mai da martani da mai da magana bisa kan gaskiya abin yadda tsakanin gwamnati da yan kasuwa tsakanin gwamnati da yan kasuwa tsakanin yan kasuwa da yan kasa mu tunda mu yanzu na ce maka yanzu gas ana saida mu masu saida shi dala ɗari da uku da dala ashirin amma su ko suna saida muna jikka hudu zuwa jikka biyar wani wuri ko samu ba kai to kira akwai matsala ku yi wace irin yaudara ce za a ce mutum ka sai abu da ɗari uku kuma a ce kai ka sai da wani shi ɗari bakwai da hamsin. sai da hmm? na kana ga kamar kuna zargi tsakanin da gwamnatin da 'yan kasuwa. Da gwamnatin da 'yan kasuwa suna cin su ba baka zuwa ga 'yan kasa. Kuma yanzu 'yan kasar dama don sun mai da kansu dawo ne. sun mai da kansu dawo sun mai da kansu ga sunan sanin twatsa ana twatsa su sun kasa yin yunkurin daga sa a san ba su yarda ba sun kasa yin yunkurin daga sa a san a demokradiyance jagorancin demokrasiya jagorancin tausayi ne jagorancin shawara ne jagorancin hatara ne jagorancin saurare ne idan na gane da a takaice misali president akwai bukatar a sake zama tsakanin gwamnati da duka bangarorin al'umma dole ne gwamnati ya nemi mutane wanda suke cikin aikin wanda suka san aikin a zo a zamna duka guda guda a dauko shi aiki wanga karin da suka yayi yawa kuma in yi yawa saboda ai gama su ƙari ba akan dalilin akwai abin da a hujja su nan cikin ƙasa na ƙari ƙarin da suka yi suka ce ga kamar a ta samu ko in ce alamun banza ta samu bari mu huɗa mu kwato mu in wanda ita mu kwato ta ga duk mai unwani da man fita musamman gas tunda baƙi na zuwa sai mu mu warta gare su mu raba hasara da su kuma kuma mu da nama mu da mu da wata hasara tunda namu neman mu ba mu wata hasara ba da mun sai da shi abin da ɗaya a hasara mu a iske mun yi rishi in sun zo sun ɗauke sun ce ba mu da mu mun ko muna indo ina ai kana neman ka sa mai babu kamar wanda mutane kwanakin baya da ka gani an ce babu man fetur wani akwai wanda sai shi jikka jikka da dala ashirin jikka da 40 dan shi samu shi biye bukatun shi akan babu ko da yake ga pump dari da dala takwas ne shi a gidan mai amma da yake babu sai da mutane eh, suna nema ha maza ha mata nema ma ka samu ma matsala ne balantana batun kudi kenan ba batun tsada ne ba batun samu ne kenan rishin samu rishin akwai aka ce da babu gugun ba daɗi Mr. president a za mu ƙarƙari wannan muhawara kiran ka zuwa ga gwamnati da 'yan kasuwa a game da wannan shirin da aka tode shi wata shawara ko kuma wani kira kira na ne na farko gwamnati duk abin da hujjojin da ya bada akwai matsala a kansu a komo bisa kan tunani na gari wanda ba zai kawo mana matsala ba tsakaninmu da makwabtanmu wanda ga cewa ai mu kenan mu ɗaya ne ga son mu ci bisa bansu mu in akwai halin su ci gaban mu ta wani dalili wata hanya mu ba mu yarda da su ba to in ma mun tada wannan saboda mu ba mu namu ba da yawa bane dan karami ne mu mai karamar kaza da wani ne mu muna da ganga dubu su Nigeria wajen miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da ɗari shida da miliyan sisa mil gari su na su na ne amma ba su da gidan matata wanda take iya tace mai ta biya musu bukata dan shi dole sai sun ta uwa duniya sayo mai tatacce to wurin sayan shi ne tunda babu shi duniya babu shi ko ina ba ko ina aka samu shi ba shine ya haddasa matsalar rishi yasa wani yanzu ma suna lisan ka suka yi nan mu Niger tunda mu muna yin ganga dubu 20 amma yayi muna yawa kace ba mu dubu 20 yayi muna yawa su can gwatun miliyan <laughs> eh, ganga dubu miliyan guda ce suke so mu ko nan ganga dubu ishirin masu yi muna yawa akan daidai wa arzikin mai tattalin siyasa ɗin to cikin wannan ne ma suke ganin to bari su zo su tunda ya muna yawa mu ishirin ɗin ya muna yawa a za su yi samu koda goma gare mu to in sun zo nemo wannan goma gare mu to wurin sai da shi ne adda matsala tunda in sun sai goma gare mu da baya muna iya mu samu matsalar rishi na na man to kenan shine suka ce to kaka za mu yi mu yi wa da za mu hanzarin rage musu bukata gare mu to ka gari wanda sance yake yanzu duka wannan zance tunda mu yi shi abinda a ta mu shawara ita ce gwamnati ya san gwamnatin saurare gwamnatin tausayin al'umma gwamnatin ba wanda bai ciya ya kunnan uwar shege sai abin da ya gada ma yake yi kuma abin da yake so yake ko mutane sun yi magana ce ba gwan shi ai shi zaben shi an kai akwai bukatar a zamana da wakilan al'umma kuna wajibi ne wajibi ne a zamana ai wanga irin zaman da an kai da shi ai ba mu taɓa shi ba ko zamanin tanja ko zamanin Muhammadu Isu ba mu yi zama da shugaban kasa gaba da gaba ba kamar da an kai wanga shi wannan da umar sa il faut aussi lui reconnaître tunda ya ba mu damar mu zo da shi gaba da gaba ai magana shi waɗi mu waɗi kuma da shawarwari kuma mun hada mishi shawarwarin ba wani sako mun gaba da ba ya jiya muna fatan mu gani sun yi aiki da shawarwarin da muka waɗi kuma in kuma ƴan ƙasa muna musu kira wallahi zamna kan baka su demokrasi dole ne sai ƴan ƙasa na tsaye in kai kwana ko kai an gashe to ana wuce ba da kai su ƴan kasuwa fa duka ƴan kasuwa ma su hana kansu zalunci su hana kansu cuta da yaudara su ce a ah, ƴan ƙari kaza an ƙara dala su ƙara dala ashirin wannan zalunci ne ha'inci ne yaudara ce wadda bata kamata ba kuma kowa ya yi imani dai an yi karshen ta karshen kasan mu ce kasan mu ce kuma mu ne ya kamata mu diba mu gani wani irin tsari za mu yi da haɗin kan juna wanda za mu tunkara abin da yake fuskantar mu yake kalubalantar mu domin mu yi unhwani da hankalin mu mu yi unhwani da abin da yake kana don kai ya zalunce mu duka ya cuce mu kuma a samu mafita akan tafiya kuma waɗanga abubuwan da suke faɗi kamar kai kana zancen abin da ba haka nan ba in an kwatanta ma to kai aiki da shi kaga bisa zancen gas su tabbata da abin da ake na yanzu ƙarya ce kuma zalunci ne bisa zancen uh, sondep na da matsala sondep tana da matsala ta amma ta wani fanni daban da wanda ya kamata a ɗauki tafiya akan shi dama cikin hirar da ma an kai a can shi shugaban ƙasa da shi shugaban sondep sun ba da wani bayani wanda muka ji daɗin shi na cewa sun hana hada-hada da ake yi can eh, kamfani wanda in ana son a bada ko kasuwancin dauke-dauke na motoci da sai ka biya kuɗi wani banza na abaka in kana son a baka bon din dauka sai ka bada shi ka ɗari biyu na banza wanda zaka ba wani kato kawai shi yana nan da yana da wani matsayi shi ake ba yana a baka hanya ka je ka dauko kuma in ka dauko a biya ka daidai bakin kuɗin da an ya kamata a biya ka saban kenan kamar ka jiwa ne kamar kai wani cin hanci ne da ko ta rashawa dan ka samu abu to duk irin irin wannan matakai ana ɗaukar su in suna da kokarin su dauke su aiwatar da wannan abin zai sakewa hiyar za ta sake zane kuma ya zamanto alheri ga mutane amma in ya zamanto akwai son rai akwai son kai kamar yadda muka gani eh, son rai zuwa ga shi shugaban kasa zuwa ga dangance ga abokan party shi akwai yan jam'iyyar shi da kuma abokan kawancen shi wanda suka nan sun kai lalatar da ya kamata a yi musu hukunci yi musu hukunci akan dokokin kasa sai suke ganin wai ai abokan su ne yan partin su ne kaza ne yan kawancen su ne suna dibin wai in ba su in ba su in sun bata musu rai suna dibin gobe a kaza su ai gobe ta Allah ce ka san ka kai gobe to kai abin da ya kamata daidai gaskiya kuma akan rantsuwar da kai akan Qur'ani amma in ka ce za ka yin abu na son rai alhali ko kai alkawali kai wa mutane magana cewa ga irin yadda kace son ka ta yadda abin har mutane suka gamsu kuma yanzu a wayi gari a iske a aikace wata hanya ce ake bi wani dubaru mutane a hankali gari su ai ba yayyuwa ka huda ka huda mutane duka ba yayyuwa ka ce kawai huda kowa kowa bai gane komi kowa kuma bai iya yin magana sai dai abinda kuke so za a yi wallahi ba za ta yi ba mu ngi koy demee si le président.